Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha tusula ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 14 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Ibrahim da kanin labarai. To Aisha yanzu waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya sun zarce miliyan 20 waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi dubu 759. Har yanzu ana zaman ɗarɗar a Abidjan cibiyar kasuwancin ƙasar Abirkos sanadiyar tazarcen da ake zargin shugaba lasanwa tara da niyyar yi. Sannan ƙasar Pakistan na shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancinta a yau ɗinnan Juma'a tare da gangami a faɗin ƙasar. To kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, za a ji cewa a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya da sanyin safiyar yau 'yan bindiga suka kashe dan majalisar dokokin jihar suka kuma yi awon gaba da matansa biyu da 'ya ɗaya sannan idan muka tsallaka makwabciyar kasar za a ji hukumar kula da safarar miyagun kwayoyi a jamhuriyar Nijar ta kama wasu masu safarar miyagun kwayoyi yayin da harkar ke ta'azzara a kasar za kuma a ji jan hankali da rundunar dakarun kasashen yankin tafkin chadi ta yi dangane da yadda mayakan boko haram ke amfani da yara ƙanana a matsayin sojoji sannan kamar kowace juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka amma yanzu sai a gyara zama a kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya sun zarce miliyan ashirin waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi dubu ɗari bakwai da hamsin da tara kuma da alamar ba da daɗewa ba waɗanda cutar ke kashewa za su kai miliyan guda. jiya alhamis ɗan takarar shugaban ƙasar amurka karkashin jam'iyyar Democrat joe biden ya ce ya kamata kowane ba amurke ya sanya maski a duk lokacin da ya fita waje daga yanzu zuwa wata uku a ƙalla wanda hakan ke nuna alamar bambancin salon da zai ɗauka kan annobar ta corona saɓanin na shugaba donald trump ya ƙara da cewa kamata ya yi kowane gwamna ya wajabta sanya maski trump wanda bai cika sanya maski ba bai nace cewa gwamnoni su wajabta sanya maski ba a halin da ake ciki kuma wani kuskuren da aka yi game da rahoton adadin masu dauke da cutar ta covid-19 a jihar california ya sa an rage hakikanin yawan masu dauke da cutar da dubu uku a cewar jami'ai a jihar bisa ga matattarar bayanan jaridar new york times a yau dinnan jama'a california ce jihar amurka ta farko inda yawan masu dauke da cutar ta covid-19 suka kai dubu shida waɗanda suka mutu kuma dubu goma sha ɗaya. Kasar Pakistan na shigulgulan zagayowar ranar samun yancin ta a yau dinnan Juma'a tare da gangami a fadin kasar. A sakonsa na ranar ta samun 'yancin kai, shugaba Arif Alibi ya yi amfani da lokacin wajen bayar da tabbaci ga waɗanda ya kira jaruman mutanen yankin Jamu da Kashmir da Indiya ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba cewa pakistan a ta bakinsa za ta ci gaba da goyon bayansu a gwagwarmayar da suke yi kamar yadda kundin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tanada da indiya da pakistan da yana ikirarin mallakar yankin da ake takaddama a kai a jawabinsa kan wannan ranar prime minister imran khan ya ce wannan ranar lokaci ne na yin jinjina ga dukkan 'yan ƙasa waɗanda suka sadaukar da ransu wajen kare kan iyakar ƙasar da kuma aƙidarta. har yanzu ana zaman ɗaɗɗar a abijan cibiyar kasuwancin ƙasar abirko zuwa yau dinnan jama'a kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba alasan watara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai an kashe akalla wani mai zanga-zanga a gundumar yakugun ta birnin na abijan lokacin da 'yan sanda suka fatattaki masu zanga-zangar waɗanda suka katse hanyoyi ta wajen amfani da tayoyi da katakan da suka cinna mawuta an yi ta zanga-zanga a nan da can a ƙasar ta abirkos tun bayan da watara ya sanar a makon jiya cewa zai tsaya takara ran 31 ga watan oktoba duk wadda zarginsa da 'yan adawa ke yi cewa ya saba wa ayyada wa'adi da aka yi watara na kalubalantar dokar da ta kayyade wa'adi zuwa biyu yana mai cewa sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka tabbatar a shekara ta goma sha shida ya kau da duk wani shamakin da ka iya hana shi sake tsayawa takara to an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko Kamar yadda aka je a gabatarwar shirin, a Bauchi da ke arewacin Najeriya wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun bindige wani dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazaɓar karamar hukumar DAS. Alhaji Musa Mantai Baraza da sanyin safiyar yau Juma'a kuma suka yi awon gaba da matansa biyu da 'yarsa 'yar shekara ɗaya. Gare ka Muhammad Abdulwahab. kakakin rundunar 'yan sanda jihar bauchi dsp muhammad wakil a hirata da shi ta wayar taho ya tabbatar da afkuwar lamarin da kuma matakan da 'yan sanda suke dauka don kamo waɗanda suka aiwatar da aika-aikar mun draftin da yan don mu muna da bayan din mu so sun yi garkuwa da matansa guda biyu da yarsa mai shekara daya akwai matarsa rashida musa manje shekara arba'in akwai rahina musa manje shekara talatin da biyar akwai dautarsa ana kiranta hausar musa manje da shekara ta daya so a cikin binciken mu da muka yi bisitin din inda aka matsala ta asa ya faru mun samu empty shells na ammunition guda hudu eh. knife ammunition da wasu eh. recovered a uh, wajen da uh, wani aka yi ta asa amma dai har yanzu da mu yi mana yan sanda mana ubasawa mu gani su wanda suke wannan ta asa kamo su gaban gurfanar su gaban kotu presently eh, dai ba wani wanda maka yi arrest bai arrestin kowa ba tukuna jami'in watsa labarai na masarautar garin das bala Muhammad na lado ya mini karin haske kan batun kisan kan eh an kawo yanzu ba an yi jana'a ne yanzu za a tafi makabarta kenan a cikin gidansa ne aka zo aka kashe shi ne koya ne eh a cikin gidansa ne aka zo aka kashe shi an iya sanin wanda suka aikata wannan abu kuwa sai eh, jami'an tsaro suna iyakacin bakin kokarin su don gane wanda suka yi. to dama shi yakan zo ya kwana ne a eh, a gida yakan zo wani sa'in yakan zo ya kwana gida wani sa'in ya kwana aboki. so kaman cikin dare ne ko wani lokaci ne abin ya faru haka. eh cikin dare ne wajen karfe daya na dare. baya da jami'an tsaro ne wanda suke tare da shi. eh to gaskiya zuwan wannan zuwan kan ba jami'an tsaro a cikinsa. yaya rayuwarsa ya kasance a das ne. aiki wanda ya san ya kamata wanda kowa gaskiya yana yaba yanayin shugabancinsa da wakilta da alhamdulillah mu kan anan yankin karba hukumar me ka ji mai martaba sarkin da suke faɗa dangane da wannan rashi da aka yi gidansa yake a halin yanzu a halin yanzu dai ana nan ana zaman makoki a gidansa kamar yadda na gaba tun da fari jami'an tsaro ma suna nan a nan gidan wannan shine karon farko da ya samu wannan matsayi na dan majalisa da ke wakiltar karamar hukumar das to kamar shekaransa kana jin ya kai nawa shekaransa zai kai lokaci zai kai dai kamar sittin haka a gefe guda kuma gwamnatin jihar bauchi da ma majalisar dokokin jihar sun bayyana kisan dan majalisar a matsayin aikin ta'addanci kuma sun sha alwashin zakulo duk mutanen da suka aiwatar da kisan kuma suka yi kira ga iyalan dan majalisar da su yi hakuri da kuma masa addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya hada shi da rahamarsa Abdulwahab Muhammad Buda Amurka daga Bauchi a Najeriya. wahab Kada dai a sha'afa ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo, Facebook da Twitter da Instagram ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya. Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce gwamnatin kasar ta wargaza wasu asusun kuɗi da aka ya da manhaja na wasu magoya bayan kungiyoyin ta'addanci da dama ciki har da alka'ida da isis ma'aikatar shari'ar ta faɗi a wata takardar bayani cewa wannan ne mafi girma cikin kaman da aka taɓa yi na ɓoyayyun wuraren ajiyar kuɗi masu nasaba da ta'addanci ma'aikatar ta shari'a ta ce kaman da aka yi da miliyoyin daloli ya shafi ɓoyayyun asusun kuɗi na manhajar lataroni wajen 300 da shafukan intanet hudu da shafukan facebook waɗanda duk ke da alaka da manyan miyagun ayyukan a attorney general din amurka william ba ya faɗi a wata takardar bayani cewa bai kamata wani ya yi mamakin yadda miyagun ke amfani da fasahar zamani da kafafen sada zumunta da kuma asusun kuɗi da aka ya da manhaja wajen sauƙaƙa miyagun ayyukansu ba shugabar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen yau dinnan juma'a ta yi kiran da a kakaba ma kasar belarus takunkumi ganin yadda jami'an tsaronta ke murkushe masu zanga-zangar adawa da shugaba mai mulkin daniel alexander lukashenko da turai ta bayyana cewa halin da ake ciki a belarus mai matukar tayar da hankali ne bayan zaben da aka gudanar ranar lahadi wanda kungiyar ta tare da turai ta ce ba a yi cikin gaskiya da adalci ba a halin da ake ciki kuma a yau dinnan juma'a hukumomin kasar belarus sun saki masu zanga-zanga dubu ɗaya da suka kama bayan da ƙasar ta nuna nadama yayin da ƙungiyar ta eu ke nazarin yiwuwar ƙaƙaba mata takunkumi a ƙarshe kuma firaministan bahamas dr howard minis da mataimakin firaminista peter tonquist sun fara keɓe kansu a matsayin kandagarki ganin yadda ofisoshinsu suka yi ma'amala da waɗanda mai yiwuwa suna ɗauke da cutar covid-19 an rufe cibiyar cecil wallace wadda ke kunshe da ofishin firaministan da kuma wasu ofisoshin gwamnati saboda tsabtacewa da kuma feshin magani ma'aikatar lafiyar kasar da gudanar da binciken bin sawu saboda gano irin ma'amalar da ma'aikata da kuma masu kawo ziyara suka yi da wannan gini na rukunin ofisoshi kasar ta bahamas ta ba da rahoton samun masu dauke da cutar ta covid-19 dubu daya da kuma waɗanda cutar ta kashe goma sha biyar. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba inda za a je a jamhuriyar Nijar hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta kama sama da kilogram 100 na tabar wiwi bayan gudanar da bincike a unguwar bokoki ɗaya daga cikin unguwanni mafi cinkoson jama'a a birnin yamai lamarin da yake nuni da yadda ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ke barazana ga zamantakewar al'umma wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani mutane biyu wa da kanansa ne hukumar yaƙi da fitocin miyagun kwayoyi ta bayyana a matsayin waɗanda ta kama ɗauke da kilogram 138 na tabar wiwi da aka gabatar da su a yau a gaban manema labarai madam medamma hadiza na daga cikin mataimakan alkali procureur de la republique wancan gama duk da muke zuwa kuna gani rezokin akwai 'yan ƙasar niger akwai 'yan wata ƙasa ciki amma yanzu wannan gamu 'yan ƙasar mu kaɗai ne suka kawo ta kuma da suka tashi sai da suka canza hanya tunda sun san inda take hutowa kullum daga nan ta hutu amma da suka san hanya da suka sabi ana ta tsare sun sai suka canza hanya a cikin unguwar bukoki cikin garin yami can ne aka samu kwayar ga kuma cikin wani zaure aka tafi aka yi rami aka bindiye ta kenan kun gani in ba dan dai sun sa kwazo cikin aikin ba abu ne mai wuya fa babu wanda bai san ba unguwar bukoki menene ake yi can unguwan nan kuma da wuya mutum wanda yake wani lalan aikin ya shiga unguwan nan wani ya fito ya ce wani ne kaza ko ba wani ne kaza ba su ma'aikatan ga suna tsaye bisa kansu ba su kwana ba su hutawa. Fataucin miyagun kwayoyi a shekarun baya-bayan nan a nan Nijar wani abu ne da ya zama tamkar ana magani kai yana kaba abin da ya sa hukumomi fara tunanin bullo da wasu hanyoyin tunkarar illolin wannan haramtacciyar sana'a. Ƙasar mu tana wani wuri tsakanin afirka ta yamma da ta arewa don kullum in an taso sai an bata ta kasan mu ne za a kai ga wani wuri ya kamata a lissafa a samu wuri inda za mu samu masu shan kwayan nan mu rinka aje su in an kai su gidan kasu can ma na gamin suna hinkari mu suna samun ta can ke ne kamata mu samu kamar irin santar da ake kaman inda ke da kwai lokatarawa da za su bi su a hankali har su samu su hudda musu kwayan nan cikin rayuwar su kakin a huddo su tunda kullum muka kama su suka taho aka yi musu shari'a aka ba su shekara ɗaya shekara biyu wata shida wata biyar daga sun hoto wata biyu na uku kana gani sun komo halau. gudunmuwar jama'a na da matukar mahimmanci a wannan yaƙi da ya addabi duniya baki daya in ji kaftan jibrilla jami'i a hukumar okritis. al'umma ne muke tambaya ta kama muna paske mu dai ba mu yi wannan yaƙi in dai ba sun sa muna hannu ba mu dai ba mu iya paske aka ce hannu ya lalace sai mai shi mu ma ai muna cikin wannan su ma suna da wannan haci yana saman su na su kama mu yaki wanga annobar ta shaye-shayen kwaya da ta shigo paske abu ne da yanzu yana nan ga ɗauka wani salo ne da in dai ba mun kama ba ne tare muka yi yaƙin shi allah kiyaye dai kawai gaba amma hukuma tana nan gaba mu abubuwan da muke yaƙi da su wannan shine karo na biyu da ake kama dimbin tabar wiwi a cikin makonni biyu kacal domin a ranar 29 ga watan yulin jiya ma 'yan sanda sun gabatar da wasu diloli 'yan najeriya da abokan harkar su 'yan nishar waɗanda aka kama ɗauke da kilogram 245 na tabar wiwi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger. to a gaida sule barma To rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi ta yi ƙarin bayani dangane da yadda mayakan Boko Haram ke amfani da yara ƙanana a matsayin sojoji. Wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina na da ƙarin bayani. Boko Haram has continued to introduce new strategies in an effort to resuscitate its declining influence in the lecture Basin. Kakakin rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi kenan, kanar Timothy Antiga ke mani karin bayani dangane da sabbin dabaru da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da dauka a kokarinta na farfado da tasirinta da a halin yanzu ke gushewa a yankin na tafkin Chadi. Daya daga cikin sabbin dabarun shine daukar kananan yara a matsayin sojoji. Bayanan sirri da aka tattala ne suka haƙaƙe hakan, kana wasu ɗaya ɗaiɗaikun mutane ma da ƙungiyoyi suka tabbatar da haka. dressed in military fatigue and holding assault rifles in a video released during the Salah celebration. Kanar Timothy Antiga ya ce su ma 'yan Boko Haram ɗin sun nuna haka. Ya ce Boko Haram da kansu su ma sun tabbatar da hakan. Yayin da suka wallafa hotunan irin waɗannan yare ƙananan sojoji a ranar sallah da ta gabata, riƙe da manyan bindigogi. Ɗaukar iyalai ƙanana aikin soji wani sabon salon rashin imani ne da Boko Haram ta kullo da shi. Duba da a baya sun yi ta sace yara mata 'yan ƙanana 'yan makaranta. Cin zarafin mata da kuma kisan ba gaira ba dalili ga waɗanda ba san hawa ba balle sauka. Sexual enslavement of women and a mass murder and decapitation of innocent civilians. Rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadin ta ce sanya yara ƙanana aikin soji da boko haram ke yi a halin yanzu ya biyo bayan irin yadda aka ɗaiɗaita su ne da hakan ta kai mayakansu na ta yin saranda a ɗaruruwansu ga dakarun na tafkin chadi da kuma ya rage masu yawa matuka dakarun na tafkin chadi suka ce aikin suka ce yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ta hana sa yara aikin soji ko ma rike makami a don haka su a nasu bangaren za su yi duk iya kokarin su domin ganin kawo ƙarshen wannan kungiya tuni da wannan ya fara jan hankalin masu rajin kare haƙƙin yara ƙanana irin su halima baba ahmed a gaskiya wannan babban kalubale ne ma al'umma duka gaba daya saboda hidima na yara abu ne wanda duk mai hankali da tunani in aka ce karamin yaro ana bashi makami ya rike ko kuma yana ana sa shi yana aikata ta'addanci to abin ya wuce duk matsayin yadda ake tunani saboda abu ne wanda rayuwar yara ne gaba daya na duniya so a walakanta shi ko aka walakanta shi ko kuma ana so a kirkiro musu wasu ɗabi'u wanda shekarun yaran suka girma suka kai wani lokaci lokaci to abin da mu gani kuma a kai sai da Allah ya gyara mana To shin yanzu ko menene abin yi? Kwararre kan halayyar bil'adama, Farfesa Muhammad Tukur Baba ya ce akwai mafita. A kasashe da yawa an dade irin wannan masu ikin zunkuru da sauransu suna amfani da yara kanana. Ita kuma Majalisar Dinkin Duniya ta dade da cewa lalle wannan ya an karanta shi. In ka tuna Charles Taylor ya yi a yakin Liberia, an yi a yakin Sierra Leone, an yi kuma Joseph Kony ya yi a Uganda. Yanzu kamar me ya kamata a yi a jawo hankalin iyaye ga abin da yake faruwa abubuwan da suna yawo ba kula dole a hukanta iyayen hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan mai na kaina kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan tsokacin da masu fashin baki ke ci gaba da yi. Dangane da zaɓin Kamala Harris da Joe Biden ya yi a matsayin abokin tafiyarsa a zaben watan Nuwamba. Sannan za mu dubi kan aikin da hukumar da ke da alakin ƙayata birnin Washington DC ta saka a gaba da sauran raya babban birnin na Amurka. Sunana Mahmud lalu To a dai farkon makon nan ne ɗan takarar da ake kyautata zaton shi zai tsaya wa jam'iyyar Democrat takarar shugaban ƙasa a Amurka Joe Biden. Ya zaɓi Kamala Harris a matsayin abokin tafiyarsa a yankurinsa na neman kujerar shugaban Amurka. Wannan zaɓi dai ya samu karɓuwa a kusan ɗaukacin ɓangaren 'yan Democrat kamar yadda rahotanni suka nuna. Sai dai masu fashin baƙi na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta. Inda yayin da wasu ke cewa Joe Biden ya yi zaɓin tumin dare. wasu ko cewa suke ya tsinci dami a kala patrick basham mai fashin baki ne a cibiyar da ke nazari kan harkokin demokuraɗiyya ya yi tsokacinsa ta skype inda ya nuna cewa 'yan republican ko ba su ji ba ya ce kwamitin yakin neman zaben trump ba za su yi ƙasa a gwiwa ba suna da kuɗin da duk wani abu da ake bukata na ruguza wannan zaɓi da aka yi To sai dai ra'ayin mai fashin baki Jared Leopold na cibiyar Evergreen Mission ya sha bamban da na Patrick kamar da ya bayyana a wannan hirar da aka yi da shi ta Skype. Ya ce ina ga wannan zaɓi ne mai kyau Biden ya yi. Yanzu ya rage masa ne ya yi yaƙin neman zaɓe mai tsafta. Kamala Harris sananniya ce kuma amintacciya ce. To masu iya magana dai kan ce ba a sanin macitu sai miya ta ƙare. kuma nan da watan nuwamba ne za a yi wannan zaben na shugaban amurka inda shugaba trump da mataimakinsa mike pence za su nemi a zaɓe su a wa'adi na biyu yanzu kuma bari mu tsinduma cikin batun raya ko ƙayata birnin washington fadar gwamnatin tarayyar amurka washington birni ne ka ta fara mai cike da gine-gine masu ɗimbin tarihi akwai hukuma ta musamman da fadar shugaban kasa ke nada shugabanta wacce a kafa ta da amincewar majalisar dokokin kasar a shekarar da tara goma wacce har ila yau aikin ta shine duk wani gini ko wani aikin kayata birnin da za a yi sai ya bi ta hannun wannan hukuma thomas luke jami'i ne a wannan hukuma da ake kira commission of fine arts a turanci. ya ce dabarar mu ita ce a fito da kyawun birnin a matsayinsa na babban birnin amurka da ke da muhimmanci saboda kuma a fito da matabarsa ta yadda kyawun birnin zai fito ita dai wannan hukuma ta kan kuma ba da shawara kan yadda za a fitar da zanen birnin na washington tare da jan hankalin hukumomi kan muhimman wurare ko gine-gine waɗanda za a raka sakawa a jikin abubuwan karrama mutane ko kudaden kwandala. Daya daga cikin muhimman ayyukan da aka sa a gaba a birnin shine sabuwar katangan da ake kokarin fitarwa a fadar gwamnatin Amurka ta White House wacce ake gab da saka ta. Jami'an hukumar Thomas kenan yake cewa takamaiman abin da muke yi shine a ninka girman katangar. a kuma kara mata ƙarfi saboda haka ana ƙoƙari ne a karfafa kowane fannin ta tun dai bayan harin ta'addancin da aka kawo amurka a shekarar 2001 aka kara tsawon matakan tsaro ta ko'ina ya ce kokarin da muke shine mu nuna kamar katangar bata nan a zahiri saboda kada abin ya yi kamar mutum zai shiga wani wuri ne da za a tare shi kokarin da muke shine mu ga cewa mun ba da fuska da ke nuna ana lalimar abin da zuwa mutum cikin mutunci titin pennsylvania avenue da ke gaban fadar da white house yakan kasance titi mai cike da jama'a bisa dalilai na tsaro aka rufe shi a shekarar 1995 hukumar da ke kula da ayyukan ƙayata birnin na washington ce ta ɗauki ragamar inganta kyawun titin a ɗakin tarihin da ake kira lincoln memorial akwai yar fadama da aka samar wacce masu ziyara kan je domin yin kallo ko shakatawa daga cikin sauran ayyukan da a yanzu suke gaban wannan hukuma akwai batun ƙayata makamashin hasken rana da ƙara inganta magudanar ruwa domin kaucewa ambaliyar ruwa idan aka yi ruwan sama mai ƙarfi amma abu mafi mahimmanci da hukumar tafi mai da hankali a kai shine sa ido domin ganin ɗorewar kyawun fuskar birnin na washington gudun kada allurinsa ya kushe masu rare da aka ne kuma kawo kashen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma nusko idan allah ya kai mu yanzu a madadin dora da julie lazar gresham da suka taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu. Mahmud Lalo da wannan shiri nasa. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. saƙonmu na farko a yau ya fito daga Ado Salati goma ga annabi Rajau ya ce, da a ce gwamnan jihar Borno zai iya arawa sauran gwamnonin Najeriya irin halin shi ko da na shekara guda ne a gaskiya da talakan Najeriya bai sake barci da fargaban 'yan ta'adda ba. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga abbakar lawal gidan dan maye mamman direba gidan gambo da alhaji dan lami gaba gaba ɗaya suka ce ya kamata gwamnan aminu bello masari da 'yan majalisun dokokin jihar katsina ku tashi haikan wajen samar da matakan tsaro da za su kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu saboda a yanzu haka babu waɗanda suke sharholiyarsu da cin karensu ba babbaka a wannan jihar tamu da katsina kamar 'yan kidnappers da barayin shanu Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati goma ga annabi Rijau suka ce, VOA Hausa. baiwa gwamnonin arewa maso gabashin najeriya damar sayan makamai da gwamnatin najeriya ke son yi don magance matsalar tsaro a kasar tamkar yi rashin tsaron najeriya lasisi ne domin babu shakka suna iya fakewa da wannan damar su kama harbin yan uwansu a ɓoye su shiga kafafen labarai su ce jami'an tsaro sun kashe yan bindiga a za a jihar kaza gaskiya wannan ba haguwar dabara ba ta yi ba a canza wata sai sakon usaini abba dambam jihar bauchi ya ce al'ummar kasar Nijar. Zaɓi yana gare ku da fatan za ku yi duba na tsanaki wajen zaɓawa ƙasar ku shugaba na gari. saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe ya ce, Matakin bada bashi ga manoma ba tare da kuɗin ruwa ba da babban bankin Najeriya CBN ta ɗauka abin a yaba ne matuka domin zai baiwa manoma musulmai damar cin gajiyar shirin. muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yanzu waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a duniya sun zarce miliyan ashirin waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi dubu 759 kuma da alamar ba da daɗewa ba waɗanda cutar ke kashewa za su kai miliyan guda ƙasar pakistan na shigulgulan zagayowar ranar samun 'yancinta a yau dinnan juma'a tare da gangami a faɗin ƙasar a sakonsa na ranar ta samun 'yancin kai shugaba arif alibi ya yi amfani da lokacin wajen bayar da tabbaci ga waɗanda ya kira jaruman mutanen yankin jamu da kashmir da indiya ta mamaye ba bisa ka'ida ba cewa pakistan a ta bakinsa za ta ci gaba da goyon bayansu a gwagwarmayar da suke yi kamar yadda kundin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tanada da indiya da pakistan da yana ikirarin mallakar yankin da ake takaddama a kai har yanzu ana zaman ɗarɗar a abidjan cibiyar kasuwancin ƙasar abirkwa zuwa yau dinnan jama'a kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba alasan watara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai an kashe akalla wani mai zanga-zanga a gundumar yakugun ta birnin na abidjan lokacin da 'yan sanda suka fitattaki masu zanga-zangar masu sauraro Yau da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wadda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa shirin kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Aisha Tusula ce ke muku fatan alheri. Bisalam.